23 ga watan juma'a Jumadal Akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 30 ga watan February sorry lissafin wato nawa ga wata ne biyar ga watan February shekarar miladiya ta 2021 daga wannan aji namu na faslul sheikh albani lil usul daga makarantar darul hadithi salafiya da ke Zariya a nigeria makarantar malal albani Zariya insha Allah game da aka sani a wannan aji namu mun saba yin darussa ne mabambanta daga littafai iri daban-daban wanda suka shafi ilmomin usul da ulugul ala dangin mustalahul hadith dangin usulul fiqh maqasidul shari'a dangin ainihin usulun tafsir dangin ilmul jarhi wat ta'dil da ire-irensu to Allah cikin iyawarsa muka ga dacewar za mu ƙara wani darasi da ke da alaƙa shi ma da usul ɗin wanda za mu dinga yin shi insha Allahu shi ma a cikin jirangiyar darussa da muke a wannan aji don haka wannan shi ne darasi na ɗaya a cikin wannan jirangiyar darussa da muka mustaki da ladabi da biyayya wanda zai shafi ilmomi ne na makarimul akhlaq a bisa hasken shari'ar musulunci da hasken shiriyar magabata insha Allah waɗancan kuma da muka saba za mu ci gaba da musu recording kamar yadda muka saba lamba kaset na ɗari da kaza da kaza wannan shi kuma insha Allah zai zama lambobin shi daban sai mu kira shi da suna wato darasin ladabi da biyayya kaset na ɗaya ko darasi na ɗaya wannan kenan insha Allah to a wannan darussa kamar yadda muka saba a wannan aji mukan yi amfani da littafai ne mabambanta ba littafi kwaya ɗaya muke dogara da shi ba to muna so za mu yi amfani da littafai guda uku a wannan aji domin bibiyar su a don karantar da wannan ainihin wato darasi na al-akhlaq wal adab ko makarimul akhlaq littafi na farko shine littafin kitabul adab na al-imam hafiz abubakar ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi wanda ya rasu ne shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abi shaiba mai littafin kitabul musannaf ah, wanda aka sani malamin su bukhari da muslim Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan da zamu amfani da shi shine takhriji da tahqiqin hakikin, Muhammad Rida al-Qahu Muhammad Rida al-Qahuji wanda aka buga a Darul Bashair islamiyya su suka buga wannan ainihin bugu ba tare da sun ambaci kwanan wata ba to wannan shine nuska da zamu amfani da ita ta wannan littafi littafi na biyu shine littafin makarimul akhlaq lil hafid abubakar ibnu abid dunya wannan da ke hannuna shine bugu da tahqiqin majdi as-sayyid ibrahim wanda aka buga a ainihin wato kasar misra matba'atu a maktabatu sa'i da kasar misra su suka buga da ta'awun da wata maktaba a kasar saudi arabia wannan shine ta hakikin da ke hannuna wanda za mu yi amfani da shi littafin malam abubakar ibnu abid duniya rahmatullahi alaihi sunan shi abdullah ibnu muhammad ibnu ubaid ibnu abid duniya ubangiji allah subhanahu ta'ala ya gafarta mashi mun zo za mu yi dan tarihin kowanne daga cikin su kaɗan kaɗan littafi na uku da za mu amfani da shi shine almuntaka min kitabi makarimil akhlaq wa ma'aliha wa mahmudi tara'iqiha asalin shi makarimul akhlaqi wa ma'aliha wallafar abubakar al-kharaiti ne abubakar al-kharaiti abubakar muhammad ibnu ja'far ibnu sahal al-kharaiti shine rubuta asalin littafin shi wannan yaro su ne shekara ta 327 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kuma al-muntaqa din wato tacewar wanda ya tace shi ne Alhafi abu tahirin silafi as-silafi shine wanda ya aikin tacewa din wanda shi kuma silafi ya ainihin wato rayu daga bayan wancan malami ne ya kuma yana da tarjama a cikin siro alamin nubala wanda ya rayu har zuwa cikin karni na ainihin wato shida farkon karni na shida rasuwarsa shekara ta 511 insha Allah za mu dode mu ji insha Allah an haife shekara ta 400 ne da da 75 rasuwarsa sorry 576 domin ya dade a duniya kwarai yana da shekara 101 sanda ya rasu eh, wannan ta hakikin wasu malamai guda biyu Muhammad Mutai al da kuma ah, Ghazwa Budayr wanda bugu ne na darul fikiri darul fikiri wadda take ƙasar dimashq to su zamu dinga amfani da su za bi in mun zo insha Allah kowanne za karanta shi gwargwadon abin da ya sawaka kamar yadda muka saba a cikin awa ɗaya ko awa ɗaya da wani dan abu gwargwadon haka to kafin mu shiga cikin asalin littafin za mu ɗan yi wata 'yar muqaddima game da su kansu al'amuran ladabi da biyayya me muke nufi da ladabi da biyayya kamar da aka sani da kalmar ladabi asalinta daga larabci ne wanda take nufin wato yin abubuwa a tsare shine ma'anar al'adab yin abu a tsare a bisa yadda ya dace komai in za a yi shi a yi shi yadda ya dace da a yi shi inda ya kamata a yi shi da zafi a yi shi da zafi inda ya kamata a yi shi da sauki a yi shi da sauki inda ya kamata a zuguguta a zuguguta inda ya kamata a nuna wato abu na natsuwa a nuna kaga misali wurin jihadi ana buƙatan azama da shidda to wannan shine ladabin jihadi wurin koyon ilimi ana buƙatan tawalu da kankan da kai to shine ladabin shi shima ina fata mun gane haka ce al'adab abin da ake nufi kenan kalma ce daga larabci ta gangaro har zuwa Hausa ba za mu tsawaita batu akan ta ba a wannan muhallin to biyayya kuma da muka ce anan muna nufin biyayyar gaskiya biyayyar sunna biyayyar Allah biyayyar na gaba biyayyar iyaye duk wani abu da shari'a ta kwadaitar akan cewa a bi shi ko duk wani mutum ko wani mukami ko wani matsayi da shari'a ta ce abu mai wannan matsayin muna nufin hadda shi a ciki domin a cikin waɗannan darussan za mu ji magana akan bin Allah yana daga cikin mafi muhimmancin ladabi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin iyaye bin shugabanni bin malamai bin na gaba bin wanda ya fika ilimi ko ya girme ka duk za mu ji game da wannan haka nan bin dokokin Allah bin dokokin da Manzala sallallahu alaihi wasallam gindaya bin dokokin da mutane suka yi ittifaki akan su bi dokokin wanda ba su saba wa shari'a Allah yana cikin kalmar biyayya da aka muka ga dacewa mai kira sunan darasin da ladabi da biyayya abinda muka sani ne kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin shi al-Adab mufrad haka al Ahmad ibn Hanbal ya fitar da wannan hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Manzala sallallahu alaihi yana cewa innama ma li utammima salihal akhlaq a wata riwaya kuma makarimal akhlaq a shekul albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha cikin mujalladinta na farko shafi lambar hadisi na 45 annabi ya ce an aiko ni ne sallallahu alaihi wasallama dan in cika makarimal akhlaq dan in tabbatar da makarimal akhlaq wato kamar ka ce idan za a yi samari ɗin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kalma ɗaya ko zuwa jumla ɗaya sai a ce shine itimamu makarimul akhlaq in za ka yi kama annabi ya yi summarizing duka abin da ya koyar na tauhidi da aƙida da sallah da azumi da jihadi da yan tabayi da haƙuri da kaza duka ya samarin shi a cikin makarimul akhlaq domin kamar da muka ambata mafi girman ɗabi'a mafi kyau shine aƙida mai kyau kaga yana ciki kenan wannan yana nuna maka muhimmancin al'amarin makarimul akhlaq game da addinin musulunci sannan kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga cewa ya cika wannan aikin wannan aikin da yace zai ya cika shi domin sahabbai al'ummar da ya karantar ya rayu da su ya bar musu gadan addininsa to al'umma ce take abin kwatanci wajen kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a da tsari a rayuwarsu kamar yadda kowa ya sani sannan mun sani cewa a aikace daga cikin abu mafi muhimmanci da ke bambance musulmi daga wanda ba shi ba ko musulmin kirki daga wanda ba kirki ba shine yadda yake mu'amala da abubuwan da suke kewaye da shi mu'amala shi da Allah mu'amala shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'amala shi da manya mu'amala shi da yara mu'amala shi da iyalai da abokai da abokan ciniki da mutanen gidansu da 'yan anguwarsu da 'yan garinsu duk wanda suke kewaye da kai da irin mu'amalar da kake yi da su za a hukunta wani iri ne kai hakanan a a wannan yana nuna mana muhimmancin wato makarimul akhlaq ashe wannan yana bayyana mana cewa ya kamata mu tsaya mu nazarci menene waɗannan abubuwa don mu gane su idan muka ce al ana faɗa a ce al-khuluqu a yi mallamu damma ko a ce alhulku a mai ɗauri duka ya zo a cikin ƙira'a ko kamar yadda ibn manzur yake cewa ana yin damman kuma ana yin wato ɗauri duka ya halasta a larabci saboda akwai nauyi a dammomin da suke wajen a cikin harshen larabci in suka ce alhuluk ko alhulku abin da suke nufi shine al'ada aw al'ada ko hali wattab'u ko abin da aka halicci mutum akai waddin da kuma shi kanshi addini zamu zo mu ji fassarar da malaman farko suka yi ma faɗin Aisha cewa kana khuluquhul Qur'an da kuma wannan cewa da aka tambaye ta menene a a itimamu makarimul akhlaq ce shine cika addini da haka al khuluq wa innaka la ala khuluqin azim da Allah ya ce alkhuluk anan wa innaka la'ala dinin azim kana kan addini mafi daraja haka khuluq yana zuwa da ma'anan addini al-imam al-jurjani a cikin ta'arifat ta'rifat yayi tarifi mai ake nufi da alkhuluk, yake cewa ibaratun an hay'atin lin-nafsi rasikha ana nufin ɗabi'a wadda ta zauna a cikin ran mutum tasduru anha al-af'alu bi suhulatin ɗabi'a da ta sa ka dinga yin abin da kake yi cikin sauƙi wa yusrin min ghairi hajatin ila fikirin wa warawiyya ba sai ka yi tunani ko ka bi a hankali ba da abin da kake yi wanda ya riga ya zama maka jiki ya zama ɗabi'ar ka to shine halinka akwai abin da in za ka yi sai ka dage sai ka yi da gaske to kaga wannan bai cikin halinka to kuma halayen akwai na halitta akwai kuma na ɗabi'a kuma gani inda za a yi bambanci hali kenan da abin da suke ce ma alghariza akwai alkhuluqu akwai alghariza in aka ce shi shine wannan wanda kake yi kuma ana iya alakanta yabo ko suka da shi kana iya yin wanda za a ce wannan khuluqun ne mazmum ko a ce khuluqun ne mahmud to wannan shine alkhuluq amma akwai abin da shi ba a ta'allakantar da yabo ko suka akan shi kaga wanda ake takaltar da yabo ko suka kansu maka dauki misali kaman gaskiya mutumin da ya saba da gaskiya yana faɗin gaskiya za a yabe shi akai wanda kuma in har zai yi ƙarya to sai ya takura sai ya yi da gaske zaka ga bai iya ƙarya ba to gaskiya ce halin shi kenan kuma za a yabe shi akai akwai wanda kuma shi kuma ƙarya ce halin shi wanda da ya buɗe baki ko da bai buƙata yin ƙarya sai ya yi ta riga ya saba haka kyauta da rowa akwai wanda zai kyauta kawai zai yi ne bai tunani bai tunani zai ta yin kyauta wani kuma zai yi sai ya ta lissafi sai ya ta lissafi ya ɗauko ya ɗan rage ya mai da wasu ya sake dubawa ce ko kana da canji ɗauki ɗari biyar ka kawo ɗari biyar to wannan kaga ba halin shi bane ya daure ne ta kalluf ne ana yabo ai suka a kansu haka abin nan haƙuri da saurin fushi su ma ga akwai yabo da suka a su kuma mai haƙuri yakan yi haƙuri ko da yaushe mai saurin fushi kuma yakan yi saurin fushi ko da yaushe ba tare da sai ya lissafa cewa bari ma in yi fushi wani mai haƙurin za ka ga yana ce ina so in yi fushi amma na kasa ko wani kuma mai fushin ya ce na so ma in yafe mishi amma ka san ba da haƙuri <laughs> to da haka ake gane menene alkhuluq shi kuma gariza shine at-tab'u abinda Allah ya halicci mutum akai wanda ba a zargin shi akai jin yunwa jin bacci yawan cin abinci za a zarge ka ne kawai idan ka wuce ka'idar shari'a game da shi haka misali karfin jima'i da Allah yake ba wasu ya fi na wasu shi ma ɗabi'a ne ba a zargin mutum a kai ko raunin haka ɗin shi ma ba abin zargi ba ne in ba wani rashin lafiya ne ardi ba ya bujiro mutum ɗabi'a na iya zama haka ba abin zargi ba ne sai dai abin a nemi magani to wannan su ne ɗabi'a ɗabi'a wanda haka haka mutum yake wani in zauna abincin da zai ci sai ka yi mamaki kuma da wuri zai ji yunwa wani kuma bai ci da yawa wani bai san irin abinci kaza da sauransu waɗannan ƙaba'i ne ba a yin ma mutum zargi a kansu sai in ya aikata wanda yake na alal mu'tad yana cin abinci ya wuce haddin shari'a ko yana yin tarayya da mace ya wuce haddin shari'a ya je ya sha wani magani da ba asali game da shi da sauransu to wannan ah, shine abin zargi haka ɗabi'ar garizar ɗan adam ta hubbus saltana san shugabanci wa hubbul baqa wa hubbul mal duk waɗannan gara'iz ne ba a zargin mutum akan asalin wannan ɗabi'a sai in yayi ta ta wuce haddin da ya kamata ina fata mun gane to don haka suke cewa akwai arkan rukunai waɗanda su ne suke matsayin arkanul akhlaqi akwai alhasana da asayya kowanne guda hudu ne duk wani hali na kirki yana komawa ga abu hudu duk wani hali na banza yana komawa ga abu hudu me waɗannan abubuwan abubuwa hudu waɗanda dukkan halin kirki na komawa zuwa gare su shine asabaru wal iffatu washaja'atu wal adlu asabaru wal iffatu washaja'atu wal الصبر حقري haƙuri yana da rassa da yake bayarwa na halayen kirki kaga jarinta hakuri yake kawo ta yafiya hakuri yake kawo ta juriya haƙuri yake kawo ta haka al'iffa kamewa ita take hana mutum yin alfasha ita take hana mutum ya yi hasada ita take hana mutum ya ga abin da ke gurin wani ya tamanni ko sauransu ashaja'a jarinta ita take kawo kyauta ita take kawo sadaukarwa ita take kawo alheri ita take kawo mutum ya yi itharil ghairi ala nafsi duka jarinta ne sai kuma al'adil shi ke kawo aja komai a muhallin shi wajen yabo ko suka wajen so ko ƙi da sauransu da haka waɗannan hudun su ne arkanu al-akhlaqi al-hasana akwai hudu kuma wanda su ne arkanun akhlaki as-sayyi'a akwai al akwai azzulmu, akwai ashahwatu shahwatu akwai alghadab ghadab azzulmu, ashahwatu walghadab kaga aljahal shi yake kawo mutum abu mai kyau ya ganshi mummuna abu mummuna ya ganshi mai kyau jahilci ka kawo wannan zina abu ne mummuna jahilci ne sa mutum ya ganshi mai kyau zagi abu ne mummuna jahilci ne sa ka ganshi mai kyau kafirci abu ne mummuna amma jahilci na isa ka ganshi mai kyau jahilci shike suranta maka abu ba yadda yake ba jahilci shike kawo wauta da rashin sanin ya kamata da abin da za ka yi a gani a ce Allah wa dare ita kuma shi kuma zalunci shike kawo aje abubuwa ba mahallinsu ba da aka shi ke kawo hasada da gaba da ƙeta da gulma da sauransu duka wannan zalunci ke kawo su yin hukunci na rashin adalci sannan ita kuma sha'awa ita ke kawo kwaɗayi da rowa da attama'u wal jasha'u wal bukhlu wal raza'il iktirafin raza'il zakke mu abubuwa munana duka mai ke kawo shine sha'awa shi ke sa mutum ya sata shi ke sa mutum ya zina shi ke sa mutum ya rowa shi ke sa mutum ya kwace duka sha'awa ke sa wannan sha'awar son ya tara abu ya fi na kowa sai kuma fushi wanda shi ke kawo girman kai shi ke kawo hassada shi ke kawo ta'addanci duk fushi ke kawo su da kisan kai to don haka suka ce waɗannan guda hudun su ne mafatih su ne rukunai na al-akhlaq al-fasida a musulunci kamar yadda yake a sauran al'ummomi akwai masdari maɓuɓɓuga inda ake samu halaye da ake ake yabo a kansu a wasu al'ummomin kamar yadda misali yanzu a najeriya watakila za a ce maɓuɓɓuga sources ko masadirul tashire a hukuncin najeriya shine al'adu watakila da constitution ɗin ingila da aka gada da kaza da resolution na majalisar dokoki ba su bane to da dai sauransu lauyoyi suka san wannan to a musulunci menene masadir wanda daga su ake ɗebo wato dokokin da ake sawa mutane su bi a halaye da ɗabi'unsu akwai wurare kamar guda hudu na farko shine alkur'ani mai girma a cikin alkur'ani ka samu wato al'adu masu kyau da yawa irin da Allah yake cewa isa Allah yake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa alqur'anin nan yana shiryatawa zuwa ga abin da yake shine mafi tsayuwa haka inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani har zuwa karshen ta kaga ita ma umarni ne da ayyuka na kirki kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha ma batana wal ismu al baghya da ire-iren suna nan da yawa duka waɗannan suna nabba'antar da wato al'adu da ɗabi'u da ladabi da biyayya da ake samu daga alƙur'ani wuri na biyu shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alƙur'ani ya bata wannan matsayin da Allah yake cewa wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya ce ku yi ku yi wanda ya hana ku ku bari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle ku koyi kyakkyawa da manzon Allah sallallahu haka na za tun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul wannan duka misalai ne kawai wato irin matsayin da <clears throat> alqur'ani ya bai wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sources na shari'a da halaye wuri na uku da ake samun wato halayen kirki da ake koyi da su shine daga tarihin sahabbai sorry daga tarihin mutanen kirki fil jumla siyarus salihin to as-salihun ana raba su a ce akwai al-anbiya al-awliya sahaba at-tabi'una wa tabi'uhum a'immatul huda wa ulama'us sunna wa sa'iril muhtadin duk wanda zaka yi saka su a ciki annabawa a karan farko waliyai suna biye da su da waliyai da siddiƙai sannan sai kuma sahabbai ɗin fil jumla gaba ɗayansu sannan sai tabi'ai sannan sai atba'ut tabi'ina sannan sai sauran malaman musulunci shugabannin shari'a irin su maliku su abu hanifa su shafi'i da sauransu sannan kuma sai a immatul musulmina, limaman musulmai wanda suka mutu wanda suke raye duka halayensu na kirki abin koyi ne ana ana koyan halin kirki daga wajensu sai kuma sauran mutanen kirki wanda wanda suka koyar da kai a cikin sana'ar da kake ko a ilimi ko a rayuwa da malaman da suka karantar da kai da shugaban da karai karkashin su a wani aiki ko ka sani ko baka sani ba za ka kana koyan al'adu da ɗabi'unsu misali 'ya'ya na koyan al'adun iyayensu masu koyan sana'a idan kai kana koyan tela oganka da ya koya maka tela dole za ka koyi halin shi idan baya cika alƙawari ka ba za ka cika ba haka kafinta haka mai tuƙin mota da ke koyan tuƙin mota a gun ogan shi in yana tsayawa a yi sallah kai ma dole ka koyi tsayawa a yi sallah in bai tsayawa a yi sallah za ka kai ma sallah za ta yi rauni a cikin tunaninka idan ya saba faɗa da jami'an tsaro kai ma za ka koyi wannan ya saba faɗa da fasinja kai ma za ka koyi wannan ya saba satan hanya duk za ka koya ko ko ka sani ko baka sani ba zai maka naso ina fata mun gane hakan miji da mata idan mijinki na kula da sallah to za ki koyi wannan al'adar in yana wasa da sallah ba za ki san san da za ki zaki koyi wannan ba wannan haka yake tilqa'iyan kamar larabawa suke cewa man julisa junisa duk wanda ka zauna da shi to kana gigaran al'adar shi kana sani ko ba ka sani Allah ya tsare mu to don haka sahabbai a keɓance jama'a ina so karanta mana wata magana ta ibnu abdul a cikin jami'u jami'u din shi jami'u abin nan bayanin ilmi wa fadlihi duk da zamu zo kanta a cikin littafin yana magana akan sahabbai sai ya ɗauko maganan ibn mas'udin da ibn mas'udin yake bada labarin sahabbai yana cewa ula'ika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalal umma abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan li الله لصحبة sallallahu alaihi الله عليه وسلم ولإقامة دينه fa'arifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum وتمسكوا بما استطعتم من Fa ina فإنهم kanu alal hudal المستقيم wannan siffantawa ce takaitacciya kuma gamsasshiya game da sahabbai yace waɗannan da kake ganin su an tambayi ibn mas'ud ne game da sahabbai me zai ce akan su yace waɗannan da kake ganin su sahabban annabi Muhammadu ne fa sai yana magana kamar shi bai ma cikin su yace sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama afdalul umma su ne mafiya falala a cikin al'umma abarraha quluban wato kanu abarraha kenan sun fi dukkanin al'ummomi kyakkyawar zuciya mai bin Allah wa maƙaha ilman sun fi dukkanin mutane zurfin ilimi wa aqallaha takallufan kuma sun fi kowa ƙarancin ɗaukar kai abin da yake da wahala a cikin addini ko rayuwarsu suna bin abin nan alhanafiya ta samaha miƙaƙƙen addini mai sauƙi shi suke bi ikhtarahumullahu li suhbatihi li suhbati nabiyyi Allah subhanahu ta'ala ya zaɓe su dan su zauna tare da annabin shi zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a falala ce wanda ba za ka taba riskar ta ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayan ku zai ciyar da girman dutsen Uhud na zinariya ba zai kai wato rabin mudu da sahabi zai ciyar ba saboda shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi ya yi imani da shi wani ma ya ci abinci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka shi jihadi ya raka shi aikin haji sun shiga sun fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya ce yana son su ya ce a taka nesa nesa da su ya musu alƙawarin aljanna falala ga ta nan sai iyawar ka kaji to wanda da ya samu wannan to ya riga ya gama shan kwana jama'a wali iqamati dinihi Allah ya zaɓe su dan su tsaye da addininsa fa'rifu lahum fadlahum ku dinga wato appreciating ku dinga recognizing din falalarsu ku dinga jinjina ma falalarsu shine ma'anan fa'arifu anan kusan darajarsu wattabi'u atharahum kuma ku bi sawun aikinsu wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim ku yi kokari ku yi riko da abin da za ku iya na halayensu to kaji mahall shahid ke wasiyarihim da al'adunsu fa innahum kanu alal huda almustaqim suna kan shiriya ce madaidaiciya Allah ya kara musu yadda sai kuma sauran mutanen kirki waɗanda kamar yadda muka kwatanta su ma ana ana ana ana ana Daukan ɗabi'a daga ɗabi'arsu shi sa zaka ƙur'ani ya yawaita ba labarin annabawa da waliyai da mutanen kirki don a ɗauki izina daga rayuwarsu da irin halayensu to abu na gaba da muke so mu ambata a wannan 'yar mukaddima shine menene manufar da ya kamata mutum ya kula da ita wajen riko da halaye na kirki me abin da kake nema daga hali na kirki abu na farko da kake nema daga ciki shine imtithalu amrillah eh masadir me rage na faɗi ƙur'ani sunna siyarus salihin ko okay sura na hudu na hudun shine al'adat wa taqalid al-hasana jazakumullahu khairan al'adat wa taqalid al al'adu da halaye na kirki culture al'adar mutanen da kake rayuwa da su ko inda kake zama to al'adunsu masu kyau suna daga cikin source da ake samun wato abin nan a makarimul akhlaq daga ciki amma nan ana kaidi da masu kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da larabawa suna da al'adu daban-daban akwai masu kyau akwai munana masu kyau sai aka tabbatar da su akai irin halin kyauta halin jarinta kishi akan iyalansu kishi akan al'ummarsu sai aka basu da wannan wanda suke munana shan giya fajirci eh, zolaya wurgin mutane da lakabi na banza da da irin abin da suke yi ma 'ya'ya na kashewa duk wani al'adu ne munana sai aka hana to da aka su al'adu a karankin kansu ba za su zama kansu ba sai an gwama su da abin da shari'a ta zo da shi idan shari'a ta zo da shi sai a karba to abin da yasa aka ambaci al'adu anan karka ce ai to dama suna cikin shari'a saboda abin da ai sa aka ambaci al'adu karka ce saboda a ah, in an ce sai shari'a ta yarda da su to ai dama suna cikin shari'a ko shari'a kuma shine Qur'ani da Sunna da wancan tafarkin na gabata. me yasa aka ambaci al'adu specifically saboda a mahallin da zai zama al'umma ka suna yin wata al'ada idan ka bijirewa al'adar to ka saba wa ka'idar shari'a in ka bijirewa al'adar da mutanen ka suke wanda kuma ba mara kyau ba ce ka ce kai ba ruwanka da wannan al'adar sam kai ta yaƙi da ita ko ka dinga fito na fito da al'adarsu wajen yare ko sutura ko abincin da suke ci ko nau'in rayuwar da suke ko nau'in tunanin da suke ginuwa a kan shi inda ba ya saba wa shari'a ba to ba daidai ba ne ka ce ba ruwanka da wani al'ada shi sa aka hana sanya thawbu shuhura ka sanya sutura da ya saba wa al'adar mutanenka ko ka dinga magana da irin yaren da ya saba wa mutanenka ko ka gina gida ko matsuguni wanda ya saba ma irin mutanenka ko ka gudanar ta sana'a wadda ta yi ci da irin sana'o'in da ka suke ka zo gari ka tarar da gari lafiyayye mutanen kirki sai ka zo ka buɗe musu hotel na shaye-shaye kaga wannan mugu al'ada ce ya kamata a yaƙe ka ne a kanta to haka wanda zai ce shi an saba duk mutanen kirki ga irin sutarar da suke sawa sai a ganka kai ka canza wata sutura wadda kuma a tunanin mutane wannan shiga ce ta rashin kirki to wannan shine abin da yasa aka ce al'adu nagari suna daga cikin sources da ake samun ainihin wato a makarimul akhlaq daga gari su ina fata mun gane wannan to sai mu je abu na gaba shine hadaful akhlaq abin da ake nufi da hadaf na akhlaq shine wato manufar da a kanta ne za ka gina ɗabi'unka na kirki me yasa za ka dinga kwaikwayon ɗabi'a ta kirki na farko saboda hakan yana daga cikin imtithalu amrillah bin umarnin Allah ne domin Allah Suna ta'ala a wurare da dama ya yi umarni da abu ɗabi'u masu kyau irin faɗin Allah misali khudhil afuwa wa'mur bil ma'arufi wa a'arif anil bil urfi wa arid anil jahilina ta cikin a'raf kenan ko khudh al afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina kai riko da ahwa sannan ka umarci mutane da abu wanda yake al urf wanda mutane sun yadda da abu abin da aka yadda shi a cikin addini da al'ada da mutunci sannan kuma Allah ya ce ka kauda kai daga jahilai kaga wannan umarni ne da bin halaye na kirki yana daga cikin usul na halaye na kirki al'afu al'amuru bil da kuma al'iradu anil jahilina irin faɗin Allah game da ƙa'idar tantance labarai in ja a fasi fasiqun bi ba'in, kaga shi mana daga cikin akhlaq na kirki da za zaka amfani da su haka irin hani da Allah yi la yaskar qaumun min a sa an yakunu min minhum zuwa ƙarshen su duk wani yana cikin imtisalu amrillah sannan kuma har ila yau ɗa'a ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da'a ga manzon Allah kuma ɗaya ne daga cikin rukunan tabbatan ka musulman kirki wa atiullaha wa atiur rasula to annabi yayi umarni da dama akan kyakkyawan hali irin fadin sa a cikin hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kaga wannan duka umarni ne akan kyakkyawan ɗabi'a da ya ce ka ji tsoron Allah mun faɗa cewa jin tsoron Allah shine ra'asul akhlaqil fadila sannan ya ce ka dinga mu'amalantar mutane da hali na gari. sannan ya ce kuma ka dinga bibiyan wato in an maka mummuna karama da kyakkyawa in ka yi haka wannan kyakkyawan za ta soke mummunan ko kuma idan kai da kanka ka yi abu mara kyau to yi ƙoƙari ka goge shi da abu mai kyau wannan abu mai kyan zai lalata zai destroying wancan innal hasanati yudhibna sayyi'at kenan sannan kuma ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da dabi'a mai kyau wannan hadisi ne tabbatacce a Sheikhul Albani ya inganta shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi haka Tirmidhi a cikin al nashi haka sannan <clears throat> malamai suka ce halaye nagari da na dubba masu kyau suna janyo wa bawa Allah ya ƙaunace shi Allah zai ƙaunace ka kamar da Allah ya faɗa wa ahsin inna Allah yuhibbul muhsinin haka Allah yana cewa wallahu yuhibbul ah, sabirin haka inna Allah yuhibbul muqsitin waɗannan abubuwan da in kai su halin kirki ne Allah zai ƙaunace ka a cikin ƙaunar kuma har ila ka samu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin an tambayi manzon Allah aka ce su wane ne suka fi kusanci da kai yace inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum ilayya manzilan yawmal qiyamati A ahasin haka yazo ahasinukum akhlaqan wanda suka fi kyawawan ɗabi'u su na fi so in ji manzo sallallahu alaihi wasallama kuma su ne ranar alkiyama za su gan kusa da ni a masaukin aljanna Allah ka sa mu samu wannan falala wannan ma hadisi ne tabbatacce al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da isnadi tabbatacce wannan duka hali na kirki ne ja maka wannan sannan kuma daga cikin mafi girman abin da za ka samu kana da hali nagari shine kuma abin da kowa yake nema a duniyar nan shine tsira da na yake ce ma wannan mutumin a hadisin mu'azu da ya ce mishi da ya ce ni ba zan iya irin doguwar sallar ko ba me zan dinga yi me kai me kai ka yace kawai na ce Allah ya gafarta min zulmaina Allah ya sani aljanna kai sani a wuta yace fala uhsinu dandataka wala dandanata mu'azin ni ba zan iya guna gunin da kake bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawaita addu'a da kake ni ba zan iya ba ban da wannan karfin imanin wata gida ko karfin larabci ko fasaha ba zan iya irin na mu'azu ba sai annabi ya shi yake cewa ala hadha nudandinu mu din ma duk maganar da muke wannan abin shi muke nema shiga aljanna da tsira daga wuta wannan ita ce asalin manufar kowane mumini a duniya sawa'un ya ɗauke ta da muhimmanci ko yana sawarwari da ita amma ita ce dai alghayatul uzma da Allah ya sauko da annabi Adam zuwa duniya abin da ya alkawari kenan cewa a yi biyayya ga Allah ya maishe mu gidan mu na gado shine aljanna Allah ka sa mu tsira to a cikin hadisi wanda al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn maja sun fitar da shi haka Bukhari a cikin al-Adab mufrad hadisi ne shi ma tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi cewa ma aktharu ma yudkhilun nasal janna me mafi girman abin da zai shigar da mutane aljanna annabi ya ce taqwallah wa husnul khulq tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a aka ce mishi menene kuma abin da zai shigar da mutane wuta ya ce mummunar ɗabi'a rashin jin tsoron Allah da kuma mummunar ɗabi'a don haka jama'a wallahi mu kiyaye al'amarin ɗabi'un nan munana muna wasa da al'amarin ɗabi'a wato muna zama highly unguided in our attitudes musamman mu da ake cewa ustazai ko yan izala ko yan salafiya ko ɗaliban ilimi wanda ya kamata mu fi sauran mutane ƙoƙarin kamanta irin hali da ɗabi'un mutanen farko ɗin nan amma sai ka ji da dama sauran mutane waɗanda watakila ba su sa kansu al'amarin su 'yan zafin kai ko 'yan kishin addini ko masu neman ilimi ba sai ga suna kuka da mu akan cewa ba mu da ɗabi'a mai kyau kuma bi haƙƙin wannan kukan saboda mutum ya yi mu'amala da wannan ustazin ya yi da wancan bai ji daɗi ba ustazi ne sirikin shi ustazi ne kwastoman shi ustazi ne telan shi ustazi ne direban shi duk ya yi mu'amala da su bai ji daɗin su ba a ofis ko a kasuwa ko a harkar neman aure ko a kasuwanci ko a bashi ko a kai ko a mu'amala mata masallaci ustaza ya yi abin da bai dace ba wanda in wani ma fa abin bai dace ba amma kai in kai to ya fi rashin dacewa saboda mutane za su kama hujja akan cewa ai kana da sani ga wani hadisi jama'a da ya kamata shi ma muna ba'anta da shi ma muslim ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi yake ba da labari yake cewa marra rajulun bi ba'di shajaratin bi ghusli shajaratin ala dhahri tariqin fa qala wallahi la unajjiyanna hadha anil muslimina la yu'dhihim fa udkhila al janna muslim ya ruwaito annabi yake ba da labari cewa wata rana wani mutum yana wucewa ta wata hanya sai ya ga wani reshen bishiya mai kaya akan hanya sai ya tsaya ya ce na rantse da Allah sai na cire wannan abin daga kan hanyar musulmai dan kada ya cutar da su annabi ya ce fa udkhilal janna wannan abin da aka ce mafi karancin imani din nan ko cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a alaha qul la ilaha illallah wal haya'u min al-iman daga ciki annabi ya ce na ƙasa shine cire wani ɗan datti daga kan hanya ƙaya ko ƙusa ko dutse ko wani abu makamancin haka wanda bai haƙi ya mai sharhi a littafi guda shine shu'abul iman na bai haƙi sharhin wannan hadisi ne gaba ɗayan shi to wannan abin da kake wa jama'a wa ma akthara ma na nahtaqiru hadha yaushe za ka iya tunawa when last ka ga wani da ta hanya ka ji da wannan manufar bari in tsaya in cire wannan wallahi ka tuna wannan to za ka cire ka sa wannan niyyar kamar yadda bawan Allah nan ya ce ya ce wallahi ba zan bari ya cutar da muminai ba sai ka samu aljanna insha Allah sai Allah subhanahu ta'ala sai gafarta ma zanubanka wani yana nuni zuwa ga muhimmancin halaye na gari don samun tsira jama'a halaye na gari suna da hanya biyu da mutum yake iktisamun su hanya ta farko shine at Allah ya halicce ka da wannan ɗabi'ar wannan wata kyauta ce daga Allah kamar yadda yake a cikin hadisin al-ashaj wannan mutum mai suna mundir al-mundir ibnu a'id wanda yazo da jama'a shi suka musulunta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo sai manzo Allah yake ce mishi a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu da Allah yake so daga ciki akwai al-hilm akwai haƙuri wal anat da bin abu a hankali sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan halayen ya manzo Allah haka Allah ya halicce ni ko ko ni ne na same su da kaina sai ce haka Allah ya halicce ka wannan hadisi ne tabbatacce ko kwanaki malam Dawud ya yi sharhin shi ko a cikin karatukan shi anan hafizahullah al-Imam Muhammad ya fitar da shi haka al-Imam al-Bukhari ina jin a cikin karatun Bukhari ne aka sharhi shi anan Bukhari ya fitar da shi amin a cikin al-Adab al-Mufrad afwan a cikin Adab al-Mufrad Bukhari ya fitar da shi ah, ba a cikin sayar bukhari ba to sai al-shekul uthaymin al'allama muhammad ibn salim uthaymin rahimahullah a littafin shi mai suna makarimul akhlaq ya kamata ka karanta shi littafi ne kankani juz'i sunan shi kenan makarimul akhlaq a ciki sai yake cewa wannan hadisin na tabbatar da cewa akwai halaye wanda suke fitriya akwai muktasaba domin kaga annabi mushin inkari ya ce a babu wani hali da kake iktisabi ba sai ce kuma a cikin haka akwai nuna falalar halin wanda yake fitriyun kamar fi wanda yake muktasab ta fuskar Allah yana son wannan halin domin za zama kana yin shi ne ba tare da ka takura ba to ya fi falala sai ka dinga addu'a za mu zo mu ji manzo sallallahu alaihi addu'a yake Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant sai ka dinga addu'a sai Allah ya samu maka da wannan halin ya fi daɗi fiye da wanda za ka yi da ƙarfin tsiya duk da abu ne mai yiwuwa shi ma za mu zo mu ci wani lokacin ka kana yin hali na kirki amma da ƙarfin tsiya za ka je ka yi fa ka dawo kana nadama ka dawo kana jin cewa kai da na sani da ban yi haƙuri ba wallahi <laughs> to ka sai aikin ya lalace hanya ta biyu da ake samun ake iktisabin hali mai kyau shine birriyaba ta hanyar training yau da gobe wal iktisab da kwaikwayo saboda kamar hadisin da ke cikin littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu yake cewa alilmu ilmu innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum wa man yataharra ya khaira yu'ta yu'tahu wa man yataharra ash-sharra yajidhu kaga to da ce. walhilmu bittahallum hakuri da juriya koya ake yi za ka yi ƙoƙari ne ka koya ashe ana iya koyan hakuri da juriya da rashin gaggawa da za ka iya koya ko da asali ɗabi'a ka mai gaggawa ce za ka yi ƙoƙari kana ragewa a hankali a hankali har ta ragu ta dawo daidai wa daida daidai gwargwado wanda ba abin zargi ba sannan afon wannan hadisin ba bukhari fitar da shi ba na na na kwafsa anan kwarai da gaske yana cikin littafin abin nan ne a littafin al-khatib al-baghdadi tarihin sa da kuma littafin al-hilm na ibnu abid dunya shine suka fitar da shi astaghfirullah wanda nake hari wanda ke cikin bukhari shine laysa shadidu bis wato mai ƙarfi ba shine wanda ya iya wawushe kafan mutum ba annabi ya ce walakin na shadida man yamliku nafsahu inda al-ghadab to kaga ashe kana iya ka ji fushi ka tare shi kenan ka koyi tara fushin ko ina fata mun gane wannan kuma annabi ya yaba wannan shine ke cikin Ahmad da Bukhari da Muslim haka nan jiba hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam wani ke ce mishi ausini annabi yana ce mishi la tagadab kar kai fushi shi ma yana nuni zuwa ga za a iya koyar rashin fushi kuma a aikace ana ganin mutane suna koya din su saba wasu ko dai su koya ko kuma a musu wani training da zai koya musu irin da ake ma sojoji soja ai ana cire mashi abin suke ce ma civilian mentality ne ko don haka zai saba da juriya ya saba da haƙuri ya saba da dauriya ya saba da yunwa abubuwa da yawa zai saba da su haka yin makarantar boko ba haka yi aiki musu ba su ma mutum je jami'a kafin ya gama akwai abin da dama zai saba da shi wanda bai saba da shi ba na halaye kaga ya yi takhalluki da waɗannan halayen a mutane suna suna da wato bambanci ta fuskar halaye dangane da yadda ake kallonsu daga gari zuwa gari ko daga ƙasa zuwa ƙasa ko daga al'umma zuwa al'umma ya kamata mu san wannan abin da ake ce ma moral relativism relativism shine nisbiyatul akhlaq nisbiyatul akhlaq yana da kyau ka santa shine akwai abin a wani wuri ko a wani gari ko a wani lokaci ko a wani yanayi hali ne na kirki a wani ruko ba haka bane akwai sanda haƙuri zai zama halin kirki akwai sanda kuma hakuri zai zama abin Allah wa dare bai yiwa misali wani zai dalla maka ma da kawai suka ce ai ni mai hakuri ne haka nan kawai dole ka san matakin da zaka ka ɗauka na aƙalla ka tambaye shi mai kai mai kaga gani ba za ka ɗauki kuɗi ka bashi ba ka ce ka gode ko to kaga akwai yanayin da hakuri ke da amfani akwai lokacin da bai da amfani in ka yi haƙuri don abin da aka maka ba za ka yi hakuri ba idan an ci zarafin addininka ina fata mun gane bambancin to haka daga al'umma zuwa al'umma yanzu mu al'umman musulmai a gunmu al'iffa hali ne na kirki shine mutum ya kame har sai ya yi aure ba ruwan shi da hulɗa da ya mace haka ya mace ta kame har ta kai ta gidan miji amma kaga agun turawa su wannan ba ɗabi'a ba ce ta kirki su su abin hanya za a fara tanan anya wannan lafiyar shi laukuwa ba yi da budurwa kun ga hankali kuma ya fara shigowa cikin mu akwai al'umman da ma ba sa yin aure sai sun san junansu har sai ma an haihu don a tabbatar da cewa ba a yi zaben tumin dare ba a gunsu wannan mai kyau ne to haka a cikin halayen da za ka kwatanta tsakanin al'umma da al'umma ɗabi'ar cakuɗe ɗaya ne maza da mata kaga a gun nasara ba komai ba ne amma a musulmi abin kyama ne haka almulkiya ownership na dukiya in ka kwatanta tsakanin theory na ra'asumal shine me ake ce mishi ma da turanci capitalism da theory na shiyu'iyya shine irin na rasha din nan eh, communism da theory na musulunci za ga kowanne da suke kallon mulkin dukiya daban ne shi ra'asumal ya koya mutane tsabaragen danniya ta private sectors da individuals su mallake komai kuma su yi wa kowa zalunci da suka ga dama wajen sayarwa da farashi wannan shine gaya ta ra'asu maliya cewa wanda yake da jari shike da kasuwa su kuma shiyu'iya suna ganin a ce ma ga wani ya mallaki wani abu ba na ƙasa bane to wannan ma zalunci ne ta'addanci ne kuma dole a yaƙe shi da haka komai na al'umma ne duk abin da kake da shi na al'umma ne baka yi sakai komai akai ba shi ko musulunci ya ce a al'umma tana da nata individual suna da nasu sannan kuma kowa ga haƙƙin da ke kan shi haƙƙin zakka da haƙƙin sadaka da haƙƙin kyauta da haƙƙin rangwame duka sai aka saka su kaga musulunci shi yayi blending din duka biyu to zaka waɗannan mabadi ne da zamu iya fahimta ta fuska yadda ake gane ah, moral relativism shi yasa zaka zaka zo ka abin da suke cewa ake ce mishi as-sadma al-thaqafiyya shine cultural shock in ka je wurin da ake yin wani abu wanda kai baka saba ba wata al'ada da kai baka sani ba to sai ka ji ka ruɗe irin da ake wasu al'adu a nan ƙasashen najeriya ɗin nan ma kaɗai in ka je wasu wuraren da kana yawo za ga al'ada wadda za ta baka mamaki na na taɓa ku labarin wani gari da muka taɓa zuwa wanda mutum zai yi aure sai ya zo gaban dattawa ya yi tutu don a ga irin kashin girman kashin shi alama wai suna cin abinci da kan mutum zai yi wannan kashin sai kwana da kwanaki yana cushen abinci don yanzu ya kaga wannan ai su kuma sun saba fa dattawa za ka zo ka tsuguna a gaban su ba da aka kawo musu stool ɗin ba ne a sai ka yi shi live sun gani ga <laughs> Allah shi kyauta a gwanna ai ba ba ɗabi'a bace ta ƙwarai mu yanzu a gunmu ko to amma wasu kuma sun tashi sun ga ana yi inna wajanna albana kazalika yaf'alu yanzu ran da ka je ka ce musu wannan ba kyau su kuma ba za su yadda ba to su kuma idan suka zo cikin mu nan suka ga ana ba da mutum aure kawai ba amma taɓa sanin a ina yake tutun shi ba ba san ina ne toilet ɗin da yake kashi ba sai ya ku ba aure ba ku san mutum da yake ci ba ina fata mun gane wani kauye ne kusa da abuja na manta sunan ƙauyen ƙauyen gwarawa ne allah shi kyauta so sannan al'imamu almawardi a cikin littafin adabuddini wa duniya ya yi wasu maganganu masu muhimmanci game da me ke kawo juyin juya halin ɗabi'an mutum mutum na kirki mai haƙuri sai ga ya zama ba haka ba mutum mai kyauta ya canza ya lissafa abubuwan da suke sa mutum ɗabi'a shi ta lalace daga ciki ya kawo alwilaya shugabanci shugabanci na ya sa ɗabi'a mutum ta lalace wani kudi saboda frustration na mabiya wani kuma saboda ɗagawa da girman da shugabanci ke ba mutane innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu Daka mutumin da ka sani in ya zama shugaba kan kai tsammanin za ka ci gaba da ganin shi haka zai canza abokai zai canza tunani zai canza tsari zai canza sutura zai canza abinci da komai wannan wani abu ne da is expected naturally ne karka saboda mu san wannan karatun ba shi sa muke jin haushin abokanmu da ƴan uwanmu da suka samu sarauta ko kansila mutum ya zama ya kamata ku bashi uzuri ba zai zama yadda yake da ba ina fata mun gane ba. Tana ce an bashi gwamna ko an bashi wani babban mukami ko ya zama wani abin nan sannan na biyu akwai al'uzla idan mutum ya zama an ware shi ba a yi da shi ko ya ware kanshi a cikin wani abu da ya kamata a yi da shi to zai iya samun matsala a ɗabi'un shi saboda frustration wani ma zai samun matsala a ƙwaƙwalwar shi sanadiyar wannan yana cikin tafin adabin dini wa duniya na almawardi abu na uku shine algina wadata idan wadata ta bujiro mutum tana iya juya shi ita ma wannan na gawuwa ne da suke aikace ba sa bukatar wani dogon shari haka shi shine na gaba kishiyan wadata talauci dan ya zo ya bujiro mutum yana iya canza shi daga mai haƙuri zuwa mara haƙuri ko daga mai daraja zuwa wulaƙantacce ko daga wanda ake jin maganarsa zuwa wanda ba a jin maganarsa ko daga wanda ya isa faɗa zuwa wanda bai isa fada ba to sai ga wanda ya canza mushi hali ko ya canza mai tunani ko ya canza mushi yadda yake mu'amalantar mutane sannan sai kuma alhumu damuwar rayuwa bashi rigima faɗan siyasa rikicin addini eh, rikicin yan kidnappers ɗin duk abin da ya damu mutane to yana iya canza musu tunani idan mutum humum suka mishi yawa yanzu wani bashi ne za a bi shi amma saboda damuwa ba kai sama ka tambaye shi karabin shi bashi ba ka tambaye shi sai zagi ubanka kuma ka kamata ya baka hakuri ba amma tana <laughs> damuwa ta mishi yawa yana ganin da a mutu da rai ma duk ɗaya ne ko mun gane shi sa galibin za ka mutane ke tada tarzoma a cikin al'umma irin waɗannan ne wanda damuwa ta musu yawa an rasa wanda zai saurari damuwarsu wanda suka kasa yin aure suka kasa yin makaranta suka rasa admission suka rasa sana'a su rasa iyaye su rasa kulawa abubuwa da dama da ya kamata su samu basic ba su samu ba to sai damuwa ta musu yawa to su ne idan aka zo aka fara tarzoma za ga su ne kan gaba saboda ba su da stake ba su damu a mutu ko a yi rai ba ba su da shago da za a kona ba su da wani kasuwanci da ya samu matsala ba su da aikin yi dama za kuma su iya ma sace-sace in sun samu hali su wannan kaga dole gwamnati ta kula da irinsu sannan al'amrad cututtuka cututtuka na iya canza mutane suna iya mai da su bayan da suke bada wani cuta za ta same shi sai ga ta canza mashi gaba ɗabi'a sai kuma ulusin shekaru alharam shi ma yana canza ɗabi'u mutane mawardi ya ce duk waɗannan su suke canza ɗabi'un mutane har ila malamai sai kokarin su yi bayani a kan wato abubuwa matakai da ake bi wajen samun ɗabi'a ta gari wanda wannan ina fata za su zama mana wata lacca ce musamman wata rana shine turku iktisabi alhulkil hasan domin suna da yawa sun kusa guda ashirin tun daga aƙida ta gari da addu'a da mujahada da da al'itibar da yawan karatun alkur'ani karanta sira ta sahabbai karanta tarihin manzala sallallahu alaihi wasallam kowanne da matsayin shi to abin da nake so na cike mana da shi shine akwai bukatan musulmi ɗalibi ahlus sunna ya kokari ya karanta littafai wanda suka shafi wato ɗabi'u na gari akwai su kuma da yawa amma kamar yadda muka saba al'adarmu irin da malamin suka koya mana mu fi dogaro da littafan malaman da fiye da na baya to zan faɗa mana suna wasu littafai da suke da alaƙa da irin waɗannan tarbiyya da gyaran zuciya da gyaran rai daga ciki akwai littafin ibn muflih al'adabu shar'iyya na ibn muflih wanda littafi ne sananne kuma samamme juz'i uku ne akwai littafin adabu dini wa duniya na shi al'imamu mawardi ana buga shi a cikin juz'i takwas sirarai haka akwai littafin ainihin raudatul uqala na ibnu hibban raudatul uqala ta ibnu hibban ana buga shi a cikin mujalladi ɗaya haka mai juz'i biyu akwai littafin al-akhlaqu was-siyar na ibnu hazm al-zahiri rahmatullahi alayhi sai littafin ah, littafin igastul lahfan an masayidi shaitan ko min masayidi shaitan na ibnu qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi sai kuma littafin saidul khatir na ibn al-jawzi littafi mai daɗi kwarai saidul khatir na ibn al-jawzi da kuma kitabul adab na al al mai irin wannan sunan kitabul adabi na baihaqi abubakar al-baihaqi da littafin ibn al-qayyim ha ila yau madarijus salikina fi masaliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda sharhin fatiha ne asalin shi amma yayi magana akan waliyai da mutanen kirki da ɗabi'unsu da al'adunsu bi ishabin kamar yadda ka san eh, ilimin ibnu hazmin da rubutunsa eh, ibnu qayyim da rubutunsa Allah ya gafarta musu sai kuma littafin uyun al-akhbar na ibnu Qutaiba ad-dinawari uyun akhbar akwai kuma littafin al-adab mufrad na al-imam al-bukhari wanda sananne ne wanda na so in faɗa ma tun farko cewa me yasa muka tsallake shi ba mu zaɓe shi ba saboda muna so mu guje wa maimai na abin da wasu daga cikin malamanmu da magabatanmu sun yi ko kuma a yanzu ma suna yi da abin da muke ganin ba bukata sai an maimaita shi ba dole ba ne to littafin adabul mufrad da Salihi salihin da ire-irensu duk ko ina ma ana karanta su da aka kare ya zama kawai mujarradin maimai ne muke sai kuma littafin al-mujalasa wa jawahirul ilm shi ma na addinawari al-mujalasa wa jawahirul na addinawari sai kuma littattafan ibnu abid duniya majmu'an littafansa wanda ga ɗaya daga cikinsu akwai kitabul hilmi akwai kitabul ju'i akwai kitabul zuhudi suna nan da yawa da yawa an buga su cikin majmu'a mai mujalladi takwas ko tara muna nan da su a nan maktaba mu ta dara hadisi salafiya duk littattafan da aka ambata din nan dukkaninsu muna da su a nan maktaba mu ta dara hadisi salafiya walillahi alhamd Allah ya gafarta mana albani da ya tara mana su kuma akwai su a kasuwanni zaka iya samun su ka siya kuma a zamanance idan kai ɗan takarda ne za ka iya cire su daga yanar gizo kai tanzilin wato nusar elektroniya daga yanar gizo ka zauna lafiya abinka ka dinga kalla daga cikin device ɗinka a cikin comfort ɗin ɗakinka duk wannan babu wani ishkali akai insha Allah to wannan shine muƙaddimar da muka so dama mu gabatar ma wannan darussa insha Allah idan Allah ya kai mu eh, darasi na gaba idan karatun ya zagayo to kawai kai tsaye za mu shiga cikin littafin ne kamar yadda na ce duka su ukun za mu dinga karantawa a hankali a hankali gwargwadon hali tsarin karatun shine za mu fi damuwa da mutum din domin littafin dukansu masu isnadoji ne suna kawowa da isnadi amma isnadin za mu karanta su ne ba tare da mun damu da yin bayanai a kansu ba in ba wata mas'ala ko wata ƙadiyya da ta zama hassasa ko muhimma jiddan ba za mu fi damuwa da mutum ɗin kuma mutum ɗin akwai marfu'at hadisai marfu'ai daga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mawqufai da atharus sahaba akwai labarai da abin nan da bayanai da suka shafi na bayansu. to wanda zamu fi damuwa da sai in ya inganta sannan zamu tabbatar da shi in bai inganta man faɗi bai inganta ba su ne marfu'an nan domin da su ake kafa shari'a kuma alhamdulillah mu samu wannan bayanan duka malamai sun yi su ba bayanan mu bane mu ba malamai bane amma duka malamai sun yi su akan kaza ya inganta kaza bai inganta ba gwargwadon hali abinda Allah ya huwace mana za mu yi itimadi da waɗannan wato maganganun su wajen tattauna bayani akan inganci ko rashin inganci na wasu ruwayoyi za mu saurara a nan insha Allah saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi